sai kuma Ibrahim Tukur Keffi suna na karibin Layi Abdulhamid na Madobi ke To madalla yanzu kuma sai shirin rayuwata. Rayuwata. Masu sauraro barkanmu da warhaka, sannanmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Aisha Shehu Kabara ce daga nan sashen Hausa na Radio France International a Rafai ke cewa mu da warhaka. Bisa al'ada yau take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin kuma su saurare kan wasu mahimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako. Rayuwata. A maudu'i na farko. Shirin rayuwata ya kalli yadda a daidai lokacin da watan Ramadana ke ƙoƙarin yin bankwana tare da kuma gabatowar lokacin bikin sallah. Ƙungiyoyi ke ci gaba da tallafawa marayu da kayan abinci, kayan sallah. Kun ji mu da yadda ɗaya daga cikin manyan ƙungiyoyin addinin Musulunci a Najeriya, Jama'atul Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna ta gudanar da taron raba tallafin kayan sallah abinci ga marayu dubu ɗaya da ɗari biyu a babban birnin kasar Abuja. kun ji mu da Amina Muhammad Kingibe uwar marayu. zai taimaka min wajen sa su farin ciki da yi musu ɗinki da kuma cin abincin sallah ba tare da sun je sun gana wasu ba tsawon shekara hudu kenan rayuwa ta kasance mana da ɗan wahala amma insha Allah yanzu komai zai warware malama ta farko gabatar da kanki tare da bayyana ra'ayinki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakat sunana balaraba mai kyau cikin kanau Kaduna Najeriya saboda ko mu nan ta waje-jan mu tsakani da Allah mun bude wani kungiya na taimakawa marayu mun sa ma kungiyar suna uwa ta gari a hannun janna taro muke duka sati sati sati ana aje naira ɗari ɗari ɗari ɗarin nan shine fa a shekara wallahi an taimaka wa marayu wasu shadda wasu ya duka wasu masu abinci duk an babba su to kiran da zan yi ga iyaye mata har mazan ma gaba daya a dinga taimakawa marayu saboda su ma su shiga cikin jama'a su san cewa su ma ana yi da su kuma su ma suna da iyaye ka a ware su su ga cewa ba mai musu suna na al'aman kabir bayan dai a wata matasa kuma PRO na ƙungiyar zumunta Media Forum daga ƙungiyar muryar matasan Afirka. Hakikanin gaskiya muna jin daɗi yadda ake taimama kama marayu a wannan lokaci na azumi sosai. Muna fatan hakan ya ɗore har zuwa bayan azumi irin kayan sallar da ake taimaka masu da su da ciyarwar da ake baki ɗaya domin Allah. Kuma wanda ke yin hakan Allah zai ƙara buɗa masa a dukiyarsa da al'amuransa na yau da kullum kuma mu ci gaba da yi don Allah Yeah. Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yoban tarayyar Najeriya to a hakikanin gaskiya wannan kungiya dai yanayin yadda za a ga cewa take gudanar da ayyukanta yanayi na jin kai ga wasu marayu yanayin yadda za a ga cewa an samar musu ɗinkin sallah yadda kuma dan wani abincin da za a dan dafa musu a sallah kaga ba tare da sai sun je sun fita sun yi bara ba za su zama cikin sauki wannan abu ne mai kyau to fatan mu dai muna ƙara kira ga masu hannu da shuni da kuma da masu zuciya da shuni to tabbas ire-iren wa'annan kungiyoyi na addini din akwai buƙatar a ci gaba da tallafa musu duba da za ga cewa irin taimakon da suke yi wa al'umma don ko anan jiha ta ta yobe a nan gari na na fitasku akwai wata ƙungiya wadda ita ma jaririya ce wadda ta fito arrahimun wadda ita ma take tattara zakka da kuma wakafi wadda kuma ita ma takan tallafawa wa'inda suka rasa matsugunansu ne da kuma wa'inda suka rasa iyayensu da ma kuma wa'inda suka rasa iyalansu baki ɗaya Allah da ya ba mu ikon taimakawa ɗan. A maudu'i na biyu shirin ya leƙa jamhuriyar Nijar ne tare da yin duba kan yadda mata suka tashi haikan wajen zuwa masallatai domin gudanar da sallar dare wanda hakan ke da nasaba da neman yardar Allah da neman biyan bukatun rayuwa na yau da kuma gobe kiyama. Kun ji mu da Halima isyaku uwa da ke fita sallar daren ƙwarai kuma muke zuwa sallar kiyamun laili saboda raya ku da samun kuma ladarsu da kuma katari kamar da kowane musulmi yake fata insha Allah gaskiya suna hitowa sosai sallar kiyamun laili ƙwarai da gaske saboda mu dai muna bangaren mata kuma muna ganin yadda wuri yake cika ciki ya cika baya cika masha Allah akwai mutane kwarai da gaske to gaskiya mata sun yi maza hitawa me ra'ayi na gaba muna tare Assalamu alaikum barka da raka rayuwa ta yaraki Adama daga nan jamhuriyar Nijar jihar Zandar ina muku fatan alkhairi eh a hakika bai yi ba bai yi ba ka zo ta hajjidi wale ka je wata ne na neman alfarma na neman gafara wata ne mai rahama a ce a bigi bai kamata ba ba a san ko a sake ganin wannan watan ba ko ba a gani ba a tsaya ana hira bai kamata ba ana neman mutum ya nemi gafara ga ubangiji in ka san barci za ka yi ka tsaya gida mai magana malama ramatu isa ka daga nan babban birnin yamai mamba ta masu kira da saurare na rediyo na afirka da kasashen duniya duka lalle mata ba maraɗi ɗaya ba ko ina nan ɗaya ko nan babban birnin yamai mata sun yi maza hitowa amma gaskiya na nan ga ba su hira da samari yan sai dai suna yin kwana. Kaga sai an ce Allahu kubar ai ta karatu ana abin ga sai an ce Allahu kubar sai kaga mutum ya yi farat ya tashi wai kuma an yi masallaci an yi ibada bai kamata an yi ibada ba an tayi wurin ibada a zo ana kwana masallaci bai kamata ba gaskiya. filin rayuwata mai magana baban fatima gado nasko gangam ƙarfafa mulki ta shagari sokoto najeriya to dangane da fitowa sallar dare gaskiya an samu cigaba ko ina yanzu kana ganin mutane na fitowa wurin sallolin na dare don samun amfanin da ke ciki sai dai magana su kuma samari da mata waɗanda ka keɓe suna hira da sunan zuwa sallah to ya dace a ce su uwayen ɗaya su ɗan matakin cewa da sun ga su za su samu na yan ba tare da su su hana musu don rashin zuwan su ya yi alheri za su zo su ɓaga ɓarna su kuma yan kuma masallaci haƙƙi ne gare su su kuma su zanka bibiyar gehukan masallaci inda ka sallah suna dubin abin da ke gudana sun ɓarna su gyara su hana. A maudu'i na ƙarshe shirin kome yayi jamhuriyar Nijar tare da yin duba a kan batun nan da bahaushe ke cewa tuna baya shi ne roƙo domin kuwa shirin ya waiwayi yadda mata da ke haihuwar 'ya'ya mata zalla ko kuma ba sa haihuwar ke fuskantar tarin ƙalubale, daga dangin miji al'ummar gari wani sa'in ma har kishiyoyi kun ji da aisha talawali da ta shafe shekaru ashirin bata haihu ba yau duk duniya babu babban talaka wanda bai taɓa haihuwa ba a duniya ko mun daɗi mutum ko da kwai zai rika kashe maka yana baka kana ce na baka madara in ba ɗanka bane ba duka wannan wani abu ne daban zai ki ga wani abin in an miki shi kawai kin san dan ba ɗan da kika aihuwa bane Ɗan da kika aihuwa bai iya yiwa miki wani abu kawai sai dai hakuri akwai wasu shekaru da watanni da na ɗauka. ban ni iya zuwa wurin barka haihuwa in na je na gama mace wannan ta miƙe kawa da jinjirinta in na zo ko ban da lahiya abin na sa shi a raina kamar me da ya kama roƙon Allah shine mai bada kuma shine yanda yake arzikanta mutum ta kowane fanni naga shine Allah ya sa haka yayi dibi da ni kenan ban ni da rabo a lokacin nan. Me ra'ayi na gaba gare ka? Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai magana ya rabu ne a garin Malam daga nan karamar gona na jihar da magaran Nijar. To ni dai shawarar da zan bada kan batun eh, matan da ba su taba aihuwa ba ko kuma matan da ke aihuwar 'ya'ya mata. To wannan dai nufi ne na Allah kuma haka Allah ya kaddari mace akwai matar da miji da suka haɗu da aure za ga eh, babu aihuwa tsakanin su akwai wanda kuma sansan ma ba a kaddaro mata aihuwar ba akwai namijin da ba a kaddaro mishi aihuwa ba akwai kuma wanda aka kawai aka kaddaro mishi eh, da matar aihuwar ya'ya mata zalla kuma akwai wanda aka kaddaro mishi aihuwar ya'ya maza zalla gida ya kamata malamai su tahi tsaye suna jan hankalin al'umma domin eh, fahimtar da su wannan al'amari daga Allah ne ba daga matan ba ne. sunana maman aminu smc kwatas kaduna najeriya to kusan in ce jahilci ko rashin sanin wane ne allah shi yasa idan mace ta haifi 'ya'ya mata ko ma bata haihu ba akan yi mata gori saboda haihuwa dai ni da kai da ita da shi ba mai bada ta Allah subhanahu wata'ala da ya halicce ni ya halicce ka ya halicce ta shi yake bada haihuwa ga wanda ya so a lokacin da ya so har kuma cikin rahamar shi da karfin ikon shi yake faɗa mana yana jin kunyar matar da bata haihu ba kuma har ya aji mata wani gwaggwaban sakamako a ranar kiyama idan ta ji a cewa ta yi imani da cewa Allah shi ke badawa kuma bai bata ba ba kuma wai dan bata isa bane ba a bata ba koko bata yi abin da wadda aka ba ne ta yi ita ba a bata ba a'a rahama ce tashi ya ba wanda ya so a lokacin da ya so ya kuma hana wanda ya so a lokacin da ya so saboda ya mishi wani tanaji masu sauraro ko akwai wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai lamba kenan da za ku tuntuɓe mu a kai muna sauraron ku. Alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin